'Yan sandan Birtaniya sun cafke wani mutum da ya gabza motarsa da kofar fadar masarautar ƙasar ta Buckingham. Rundunar sojin Sudan ta ce ba za ta amince da tsagaita wuta a cikin watan Ramadan ba har sai dakarun RSF sun fice daga cikin al'umma. Harin ta'addanci a Pakistan ya janyo asarar rayuka. 'Yan sandan Birtaniya sun cafke wani mutum da ya gabza motarsa da kofar fadar masarautar ƙasar ta Buckingham da ke birnin London a asabar ɗin ƙarshen makon nan bayan cafke shi kuma suka wuce da shi zuwa asibiti domin duba lafiyarsa in ji 'yan sandan kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa afp ya rawaito ko a watan mayun bara ma an kama wani mai shekaru arba'in da uku, da ya gabza motarsa da kofar fadar firaministan kasar rishi sunak da ke downing street rundunar 'yan sandan somaliya ta tabbatar da cewa mayakan al-shabab sun kai hare-hare kan gine-ginen gwamnati guda uku a birnin mogadishu kusa da gidan shugaban kasar Hassan Sheikh Mohammed da Prime Minister Hamza Abdibare. Wani babban jami'in ɗan sandan kasar Muhammad Tahir ya shaida kamfanin dillacin labaran Jamus DPA cewa mutane da dama sun jikkata ciki har da 'yan sanda hudu bayan rusa ofishinsu. Tana dai Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin ta hanyar sanarwa a gidan rediyon ta na Andalus. rundunar sojin sudan ta ce babu batun amincewa da tsagaita wutar yaƙi a cikin watan ramadan har sai dakarun rsf da ke ƙarƙashin muhammad hamdan dagalo sun fice daga gidaje da yankunan fararen hula wannan dai saƙo ne da wani jigo a cikin rundunar sojin ƙasar da ke biyayya ga janar abdulfatah al ya wallafa a dandalin telegram a lahadin nan kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito tun a cikin watan afrilun bara ne rikicin ya ɓarke wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane musamman ma a yankin dafur da kuma karton babban birnin kasar labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw wani harin ta'addanci da aka kai birnin peshawar na kasar pakistan da safiyar lahadin nan ya halaka mutane biyu tare da raunata wani guda ɗaya in ji wani jami'in ɗan sandan ƙasar khashif abasi kamfanin dillancin labaran AAP ya rubuto cewa an kunshe wasu abubuwan fashewa a jikin wani babur inda daga bisani suka fashe tare da hallaka mutane biyu a dacen dai birnin fashewar na lardin haibar na zama sansanin 'yan ƙungiyar taliban ɗin pakistan waɗanda aka fi sani da ttb adadin mutanen da suka mutu a ƙasar indonesia sakamakon ambaliyar ruwa da zabtarewar laka ya kai 21 yayin da kuma wasu shida suka yi batan dabo amma jami'in agaji na ci gaba da laliban inda suka makale wani jami'in hukumar agajin yankin sumatra na kasar fajar sukba ya tabbatarwa kamfanin dillacin labaran faransa afp cewa yanzu an kwashe mutanen dubu wato an kwashe mutane dubu saba'in da biyar daga yankin da ibtila'in ya fi kamari don tseratar da su tun a ranar alhamis ɗin da ta gabata ne aka rinka samun saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya a tsibirin sumatra na kasar wanda ya janyo ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa a yankin mai tsaunuka tare da shafe dubban gidaje to ƙarshen labaran kenan za mu je ga fagen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a yi sauraro lafiya DW Afirka a mako. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Afirka a mako na wannan lokaci. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim kuma ni ne zan ja aka lan shirin. A cikin waiwayar rahotannin da za mu kawo muku za ku ji ta taɓarzar da tawaka na tsakanin shugaban hukumar hizbar jihar Kano Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf. Bayan da gwamnan ya yi kalaman gugar zana game da yadda hizba ke gudanar da ayyukanta a Kano. A jamhuriyar Nijar kuwa kamfanonin Faransa ne ke kwashe nasu ya nasu suna barin ƙasar. sakamakon saɓanin da ke wakana tsakaninsu da gwamnatin mulkin sojin ƙasar bayan juyin mulki za ku ji ƙoƙarin da ƙasashen nijar burkina faso da mali ke yi na kafa rundunar haɗin gwiwar da za ta yaƙi ta'addanci a ƙasashen uku za mu je sudan da ke fama da yunwa mu yau ina za mu afirka yau To bari mu yaye labulan shirin da rahoton saɓanin da ya kunno kai tsakanin gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf da shugaban hukumar Hizba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa har malamin ya yi ikirarin ajiye aikinsa daga ƙarshe dai manya sun shiga tsakani har an daidaita kuma malam ya koma aiki kamar yadda wakilinmu na jihar kano nasiru salisu zango ya aiko mana da ƙarin bayani Dakarun Hizba da dama ne suka yi wa babban kwamandan rakiya zuwa ofishinsa bayan karɓar faretin ban girma daga 'yan ɗamarar na Hizba. Shehin Malami Amin Ibrahim Daurawa ya yi tattaki zuwa ofishinsa da ke saman Bene, amma kafin shiga ya tsaya ya yi jawabi ga tarin 'yan rakiya. yana mai bayyana cewar wasu mutane ne suka yi yunkurin yin kutun gwilar haɗa gwamna rigima da Hisba, sai dai ya ce amma fatin jiya an ba su kunya karuwai da 'yan daudu sun bai da kano matattara saboda haka wasu mutane marasa imani su suke son su ga an lalata Hisba kuma an haɗa ta faɗa da gwamna domin ya zama cewa ya ƙi sauraron mu ya ƙi kulawa da mu duk an buge waɗannan shaidanu shedanun mutane mafanci gwamna ashe yana son hizba yana murna da aikin hizba kuma da shedanun nan da suka shedanci su lalata hizba su ɓata alakarta da gwamna sun ji kunya Dr. Khadija Sagir Suleiman ita ce makaddashin kwamanda mai lura da harkokin mata. Ta ce murna bakinsa harkunne don ba su da abin yi sai godiya. Alhamdulillah, alhamdulillah ba mu da kalmar da zamu ce sai dai mu ce subhanallahi wa bihamdihi adada kalqihi wa ridha nafsihi da wannan sulhu da aka samu. Dr. Muhammad Aminu Usman Abu Ammar shine babban kwamandan Hizba a jihar Katsina da ke makotaka da Kano kuma guda daga cikin waɗanda suka yi tattaki domin yi wa takwarar sarakiya. ya bayyana dalilin zuwansa Kano domin shaida wannan shiga ofis. abu ne wanda ya shafe mu domin duk abin da ya shafi Kano ya shafi Katsina kuma duk abin da ya shafi al'ummar musulmi a duk inda suke ya shafi kowa da kowa wannan ya samu muka ga ba za mu kasa a gwiwa ba wurin zuwa mu nuna solidarity dinmu da goyon bayan mu da nuna damuwar mu da abin da ya faru da kuma fatan Allah madaukakin sarki ya sa faruwar shi din ya zama shine sila na ƙara daukakar hisba a jihar Katsina a jihar Kano a Zamfara da dukkan sauran sasani da ainihin hukumar hisba take a cikin kalaman malam Aminu Ibrahim Daurawa dai ya bayar da wa'adin makonni biyu ga duk wanda ba zai daina baɗala ba ya bar Kano. Lamarin da wasu ke cewa tamkar keta haƙƙin ɗan adam ne. Domin kowane ɗan Najeriya yana da ikon zaɓar inda zai zauna a faɗin ƙasar bisa kundin tsarin mulkin ƙasar. Barisa Amina Umar Hussaini lauya ce daga ƙungiyar mata lauyoyi ta duniya reshen jihar Kano. Ta ce haƙiƙa tanadin doka ya samar da tsarin kare haƙƙin ɗan adam. amma jiha ma na da ikon yin dokar da ta dace da addinin ta da al'adunta. an yi magana na fundamental human right wato haƙƙin ɗan adam a sashi na ɗaya na kundin tsarin mulki cewa duk abin da yake cikin wannan constitution ɗin babba ne mai girma ne kuma babu dokar da za ta zo ta karo da shi ko da ta yi karo da shi to za ta faɗi. To amma kuma a gefe guda za mu kalli cewar suma jihar Kano jiha ce wadda take ƙarƙashin constitution wato kundin tafikar da tsarin mulki na Najeriya wacce take da 'yan majalisarta. Abin da muke nufi a nan shine shi ma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba ma jihar Kano damar ta yi dokoki da za su dace da addininta da al'adarta da kuma ma'amalantar mutanenta da kuma ci gabanta da zaman lafiyarsa. Na Nasir, Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya. To sannan hankali dai kamfanonin kasar Faransa na kwashe nasu ya nasu suna barin jamhuriyar Nijar tun bayan juyin mulki. Kamfanin baya-bayan nan dai shine Sogiya Astom da ya shahara wajen gine-gine. Wasu dai na yi wa lamarin kallon matakin da ya biyo bayan zaman tankiyar da ke tsakanin kasashen biyu. Ga rahoton Salisu Bukari daga Yamai. Bayan tafiyar sojojin Faransa da jakadan ƙasa ta Faransa da kuma kamfanin Violia, kamfanin da ya kware a fannin sarrafa ruwa. Na baya-bayan nan dai shine kamfanin kula da gine-gine na ƙasa ta Faransa na Sojiya Satom, wanda ya sanar da rufe kofofinsa a ƙasar ta Nijar, bayan da ya shafe kusan shekaru sattin yana aiki. Tun da ake ganin cewa kamfanin na Sojiya Satom zai bar wani gibi ne a fannin gine-gine a ƙasar ta Nijar, sai dai a cewar Aisami Ciroma na ƙungiyar Rotab hakan na da nasaba ne da rashin samun aiki da kamfanonin na faransa ke yi a ƙasar ta nijar akwai ayyuka da yawa wanda ake yi na gine-gine na baya-bayan nan ba shi aka ba ba tunda ka san ita horon shi in ta zo kasar Niger ko kasashe wanda ta yi raino kamar tana abu ne na rabon kura ne duk wani abu wanda ake yi na ayyuka na kamfanunuka kamfanunukan su ne ake ba to yanzu tun ma kamun a yi wanga juyin mulki in ka diba ayyukan gine-gine ana ba kamfanunuka ne na kasar Turkiya da wasu kamfanunuka na nan ma kasar Niger da kuma wasu kamfanunuka na kasar China tun dai da dadewa ne Ƙungiyar da ke kare hakkin jama'a ke tsawatawa kan batun bayar da kwangiloli na gudanar da ayyukan jin daɗin jama'a wanda kuma a wannan karo ta bakin abba hassan bukar na kungiyar alternative espace citoyen ke ganin cewa lokaci yayi da za a samar da cikakken tsari a fannin ayyukan da ake bayarwa ta yadda kowane kamfani na ko'ina zai iya takara idan ya cika ka'ida kuma ya samu wannan aiki ba tare da hihita wani ko wani ba ya kamata a ce yau an daidaita sahu yadda idan aka zo za a yi manya-manyan ayyukacin kasashenmu wanda aka sa gaba ya kamata a ce ya kware ya iya aikin shi kuma da shi ne za a samu sakamako wanda ake so amma yau yadda harkar siyasa ta tabarbare tsakanin faranshi da niger ba mamaki a ce abin ya taba kamfanonin faranshi don lokacin da suke zuwa nan wani lokaci ba a san ba cikin wani matsayi ne suke zuwa wai dan suna da kwarya ne aka kawo su koko dan suna kamfanonin faranshi ne aka kawo su sai dai duk da cewa kamfanonin na faransa na janyewa a wasu fannoni amma kuma wannan kamfani na orano da ke kula da haƙar karfen uranium a ƙasar ta nijar na nan bai janye ba kuma a cewar sami ciroma na ƙungiyar da ke sa ido kan haƙar mu'adinai na ƙarƙashin ƙasa a jamhuriyar ta nijar ta rotab yarjejeniyar da aka yi ne da wannan kamfani ba ta zo ƙarshe ba wannan karhe da suke ɗiba na karhen uranium suna ɗauka shi ne ba tare da sun biya su kuɗi masu yawa ba su ɗibi abin da suke so kuma su yi yanda suke so ba mai hana su su yi abin da suke so to duk da cewa an samu canjin magabata har yanzu wannan bangare ba a zo gare shi ba tunda takardun da suka samu hannu da su da ƙasar Nijar takardun wa'adin su bai zo ba. Tuni da yawa suke ganin cewa wannan zaman tankiya da ake yi tsakanin ƙasar ta Nijar da Faransa wanda ya sanya janyewar kamfanonin akwai yiwuwar idan aka samu sauyin mulki a ƙasar ta faransa hulɗa ta sake dawowa alhaji baba elmakiya shugaban kungiyar sedel bar da ashi nijar masu kula da kare hakkin bil'adama na da irin wannan tunani shugabanni huciya suke amma ƙasa tana nan gun nata ba abin mamaki bane gobe allah kawo wani wanda zai zo kuma ya sake hulɗa da nijar bisa kan tafarkin gaskiya tafarkin inda kowa zai ɗibi ribarsa abin jira gani dai shine matakan da za a ɗauka kan ayyukan da wannan kamfani na ƙasar faransa na satom ya soma ba tare da an kare ba salisu bukari dw hausa daga yammai a jamhuriyar nijar kasashen sahel na kungiyar ias da suka hada da nijar da mali da kuma burkina faso sun cimma matsaya ta kafa wata rundunar haɗin gwiwa da za ta yaƙi ta'addanci a kasashen nasu manyan hafsoshin sojin kasashen uku ne suka cimma wannan matsaya a ƙarshen wani taron da suka gudanar a birnin yamai wakilin mu na mai gazali abdu tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya ko mana Tun tashin farko dai kasashen guda uku na Nijar Mali da Burkina Faso waɗanda ke a ƙarƙashin mulkin soja sun kafa sabon ƙawancen nasu na is ne da nufin yin taron dangi wajen yaƙi da matsalar ta'addanci wacce sama da shekaru goma kenan ke dabar ƙasashen nasu tare da lakumin rayukan dubunnan jama'a da ma tilasta ma waɗansu miliyoyin jama'a barin matsugunnansu To sai dai watanni bayan kafa kungiyar ta US matsalar ta'addanci ta ci gaba da kasancewa tamkar ana magani kai na kaba inda 'yan ta'adda ke ci gaba da salwantar da rayukan jama'a ba tare da kowace daga cikin kasashen guda uku ta iya shawo kan matsalar ba. To domin yi wa tunkar hanci ne a yanzu kasashen guda uku suka ɗauki matakin yi wa matsalar tsaron taron dangi ta hanyar kafa rundunar haɗin gwiwa wace za ta yi yaƙi da ta'addanci ga dangadan kamar dai da janar sallau barmo shugaban hafsan sojan nijar ya bayyana a jawabin buɗewa da rufe taron shugabannin hafsan sojojin ƙasashen guda uku na yas da wakana a birnin yamai e ya ce a wannan zaman taro na farko na shugabannin hafsan soja na ƙasashe mambobin ƙungiyar ios e ya ba mu damar bitar halin da yanayin tsaro yake ciki a ƙasashen mu da nazari kan hanyoyin tunkarar matsalar ta yadda za mu kai kyautata rayuwar al'ummominmu kuma mun fahimci cewa ba za mu yi nasarar cimma burin da muka sanya a gaba ba matsawar muka ci gaba da tahiya baran-baran wannan tasa a yau muka kai ga cimma matsaya ta kafa wata rundunar haɗin gwiwa ta yaki da ta'addanci a kasashen na as rundunar da ba da jimawa ba za ta fara aiki domin tunkara matsalar ta'addancin gadangadan dangadan a cikin ƙasashen namu Tuni dai waɗansu 'yan Nijar suka fara nuna goyon bayansu ga shirin kafa wannan rundunar haɗin gwiwa. malama falmata taya yar fafutuka ce da ke goyon bayan mulkin soja a kasashen na sahel lalai marhabi muke da wannan kungiya kuma wannan kungiya ita ce ma ya kamata a fara yi a sahun gaba kakin ai wata magana duka saboda sanin kowa ne cewa kasashen nan uku matsalar tsaro ita take ci mana tuwo a kwarya abinda muke so kuma al'umma su sani su yi kokari su ƙara dagewa da addu'a da kuma raya wa'annan gidauniyar nan namu wanda a ciki ne za mu samu canjin da za mu ma makamai. To sai dai Malam Muhammadu Abdulkadir mai dalili mai adawa da mulkin soja a kasashen na Sahel na ganin kafa wannan rundunar haɗin gwiwa wani wayan a ci ne ake son yi wa Nijar. An gani mazaje suna cikin sojojin jamhuriyar Nijar. Nan adda kai gwarzaye waɗanda suka san yaƙi suka san ya kamata. Kenan yanzu bari a zo a yi unhwani da su. Kayan aikin da shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya kawo a kwasa a je a kai Somali da Burkina Faso a battale. A kwashi ɗauki da ƙannanmu da jikokinmu a je a kai su a hallaka tunda dai kowa ya gani sojojin ƙasar mali duk lokacin da ta rincaɓe tserewa suke sun taɓa zauwa nan nijar wanda aka adana su har da shi asimi gwaitan da kanshi to kai wanda bai ba kanshi kariya za ka ta ma kai ya baka kariya Yanzu dai al'ummomin kasashen na IAS sun zara ido su ga matakan da shugabannin kasashen nasu za su ɗauka wajen samar da kuɗaɗen tafiyar da rundunar tasu. ta yadda ba za ta haifi bakwaini ba ko kuma yin rangon kaya tun ba a je ko ina ba kamar yadda ta kasancewa marigayaya jason sahel gazali abdi tasawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar kwanan kuma rahoton majalisar ɗinkin duniya ya yi nuni da cewa yanzu sudan ce ƙasa mafi fama da yunwa a duniya sakamakon kwashe tsawon watanni goma sha tara ana gwabza yaƙi tsakanin ɓangarorin dakarun sojin ƙasar wakilin na yankin gabas ta tsakiya mahmud ya yi azare ya yi kuma ƙarin bayani daga birnin alkahira masar bayan kwashe watanni sha ɗaya da ɓarkewar yaƙi tsakanin jagoran gwamnatin sojin ƙasar ta sudan abdulfattah alburhan da shugaban rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf muhammad hamdan dagalo wanda ya kai ga laƙumar ayyukan dubban mutane tare da raba kimanin mutane miliyan takwas da mahallinsu gami da ragargaza cibiyoyin samun jin daɗin rayuwa da kuma durƙusar da tattalin arzikin ƙasar a yanzu yunwa na wa rayuwar biyu bisa uku na al'ummar ƙasar ta sudan barazana ƙasar da a baya ake wa kirari da kwandon abincin ƙasashen larabawa kuma ƙasar a yanzu ita ce kan gaba a duniya wajen yawan 'yan hijirar da aka raba su da su kamar yadda shugaban hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya cindy mcchain ke faɗi ta ce abu ne mai matuƙar takaici sosai da ke sosa rai a ce a yanzu yunwa a ƙasar sudan ita ce babbar barazana ga rayuwar fararen hula wacce hatsarinta har ma ya ɗara na yakin da ake gwabzawa a yanzu al'ummar sudan su ne suka fi kowa a duniya ɗanɗana balahirar yunwa aikinmu kuma shi ne mai iyayenmu don hana aukuwar haka ta hanyar wadatar da 'yan ƙasar ta sudan da isasshen abinci ana dai danganta tsanantar yunwa a ƙasar ta sudan da gangancin hana shigar da kayayyakin agaji zuwa yankunan da ke hannun abokanan adawa da ɓangarori masu yaƙin kewa juna a ƙasar kamar yadda suha hamdan wakiliyar hukumar kula da 'yan gujin hijira ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ke faɗi. al'an shabah almajaha yuhaddid akthar min ta ce a yanzu balahirar yunwa na addabar fiye da rabin al'ummar sudan saboda kasa cimma ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyar ta buɗe wuta da za ta ba da damar shigar da abinci zuwa yankunan da ake gwabza yaƙi aka killace su dukkanin ɓangarori biyun na da laifi wajen hana shigar da abinci yankunan abokanan adawarsu wala Allah suna yin hakan ne don tsoron fasakwarrun makamai da dukkanin bangarorin ke ci gaba da yi daga ketare. wajibi ne kasashen duniya su tashi ka'in da na'in don dakatar da wannan mummunar annobar domin a yanzu haka rumbun abincin da ke kasar ta sudan ya kare kara yunwa kuma kan iya fara yin kisa muddin ba a samar da amintacciyar hanyar shigar da abinci zuwa kasar ba. shekaru 20 da suka gabata a ƙasar ta sudan da yankin darfur shine wanda ya yi ƙaurin suna a matsayin yanki mafi fama da yunwa da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana sai dai a yanzu ga dukkan alamu illahirin ƙasar ta sudan kan iya fadawa cikin annobar mummunar yunwa da za ta kai ga halaka dubu dubatan mutane muddin ba a dakatar da yakin da ake gwabzawa a ƙasar ta sudan ba batun samarwa da 'yan kasar burodin ci a kasar ta sudan da ya shine ba isin barkewar buran da ya awon gaba da mulkin shugaba umar albashir kuma ga dukkan alamu har ya zuwa yanzu a iya cewa ba a rabu da bukar ba mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar To duka duka ƙarshen shirin baki ɗaya kenan a madadin kowa da kowa sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim jama'a mu kasance lafiya. DW ku shiga club. Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da saduwar ku a cikin wani sabon shiri na ku shiga club. Shirin da ke duba rayuwar kungiyoyi daban-daban na taimakon kai da kai da kuma kalubalen da waɗannan kungiyoyi ke fuskanta da ma ci gaba.

A yau shirin na ku shiga kulab dai zai kasance ne daga jamhuriyar Nijar, musamman ma daga arewa